bismillahirrahmanirrahim rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da alwahada a farkon tv a shirinmu na yau za mu kawo muku wasu ayoyi ne na alkur'ani da ake kira da ayatu shifa wayannan ayoyi allah ta'ala ya ambaci kalman shifa a cikinsu wato kalman waraka wanda kuma da wannan A malamai suka yi irshadi ana amfani da shi wajen neman waraka ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ta'ala ya ambaci waraka ga muminai wanda kamar yadda muka sha faɗi warakan nan yana zama daga cututtukan zuciya wato na halak wato ɗabi'u marasu kyau idan mutum ya ji alkur'ani yana zama waraka daga ɗabi'u irin su ƙarya irin su shan giya irin su zinace-zinace da ayyuka marasu kyau to har wayo kuma alkur'ani na zama waraka daga cututtuka na jikin dan adam to saboda haka ita wa'annan ayoyin warakan da za mu karanto muku a ana amfani da shi akan kowace lalura wato duk mutumin da yake fama da kowace irin ciwo ko kuma ciwo da suka shafi sihiri ko ciwo da ya shafi wato aljanu suna addaban mutum ko ciwo da suka shafi olsa da dai sauran cututtuka kowane iri to ana karanta wayannan ayoyi na waraka a ruwa a ba mara lafiya ya sha da izinin Allah zai samu lafiya haka har wa yau ana karanta shi a habbatin sauda da aka hada da zuma domin samun waraka daga ciwon olsa da sauran cututtuka da yake addaban mutum wato kowane irin cuta ma za ka iya karanta wannan ayoyi na ayatul shifa domin samun waraka kuma da yaddan Allah ana samun waraka kafin mu ambata muku wayannan ayoyi a muna roƙo arziki da ku duba daga kasan wannan bidiyo akwai inda za ku ga rubuta alwahada afirka wato sunan channel din to daidai gaban shi za mu ga subscribe da jan rubutu to ku danna mana wannan alamar subscribe sannan sai ku danna alaman kararrawa saboda harka sanar da ku kyawawan shirye-shiryenmu masu ilimtarwa kar ku manta ku danna mana like din yana karfafa mu sannan ku mana comment idan akwai tambaya ko neman ƙarin bayani akan bidiyon nan ko kuma wasu bidiyo da muka yi a baya kuna iya mana tambaya ta inda ake yin comment kenan ko kuma ku yi ƙarin bayani a inda ake comment mun gode a wayannan ayoyin da ake ce musu ayatu shifa ga su kamar haka za mu kawo su kuma za mu rubuta muku shi a screen na wannan bidiyo aya ta farko shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa yashfi sudura qaumin mu'minin wannan ayan tana cikin suratul tauba wa yashfi sudura qaumin mu'minin tana cikin suratul tauba aya ta goma sha hudu idan aka je surata tauba to sai a rubuta a nemo wannan aya din bayan nan aya ta biyu da ake daga cikin ayoyin shifa akwai wa'iza marittu fa huwa yashfini na ta ba mu sirrin bismillahir rahmanir rahim wa'iza marittu fa huwa yashfini akan kowace irin cuta da take damun dan adam da ake karantawa kafa dubu ko kuma abin da ya sauka da nufin Allah ta'ala ya ba mutum waraka to wannan aya ta wa'iza fa huwa yashfini tana cikin suratul shu'ara aya ta tamanin ana iya duba alkur'ani a fitar da ita sai aya ta gaba daga cikin ayoyi na shifa akwai wannan ayan da Allah ta'ala yake cewa qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wannan aya tana cikin suratul yunus aya ta 57 ita ma a fitar da ita tana cikin ayoyin shifa wanda muka fara bayanin ah, yadda ake amfani da su wajen neman waraka yadda ake karantawa domin neman waraka mun ambata tun daga farko wannan bidiyo sannan kuma a wasu bidiyo mun kawo bayanin su sirrin wa'annan ayoyi na shifa to sai aya ta gaba shine ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa ya kharuju min butuniha sharabun mutalafin alwanu fihi shifa'un linnas wannan ayan tana cikin suratul nahl ba alqur'ani ya fitar da ita wayannan ayoyi din su ne ake kira ayoyi na shifa wanda ake tattara su a tofa su a ruwa a sha domin waraka ga kowace irin lalura ko kuma a garin habbatin sauda da aka hada da zuma ko kuma a man habbatin sauda domin shafawa ga wayanda suke fama da ciwon aljanu da abin da ya shafi sihiri sai aya ta gaba daga cikin ayoyi na shifa akwai wannan ayan da Allah ta'ala yake cewa ah, wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil ita kuma tana cikin suratul isra'i aya ta 82 ita ma tana cikin ayoyi da Allah ta'ala ya faɗi kalman shifa wanda malamai ke amfani da shi su karanta a ruwa a sha domin neman waraka ko ko a'a a karanta a man zaitun da man habbatin sauda domin karya sihiri ko kuma neman tsari daga sharukan aljani to sai aya ta karshe daga cikin wayannan ayoyin ita ce ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa ah, wannan su ne ayoyi na shifa a cikin alkur'ani mai girma wanda duk wanda ya lizamci karanta su to da yaddan Allah zai samu waraka wannan ayan da na karshe da muka faɗa qul huwa lil ladzina amanu qudum wa shifaa'un lil mu'minin tana cikin suratul fusilat aya ta 44 wayannan su ne ayoyi na shifa a cikin alqur'ani mai girma a wanda mun yi bayanin yadda ake amfani da su musamman yadda ake amfani ana tofa an an hada man zaitun an hana garin habbatus sauda da zuma ana tofa wa'annan ayatu shifa din a ciki wato wayannan garin habata sauda da zuma domin maganin hausa kuma yana ma maganin wasu cututtuka daban sannan ana tofawa a ruwa a ba mara lafiya da niyyar neman waraka Allah ta'ala ya bashi lafiya sannan har wayo ana tofawa a man habata sauda ko kuma man habata sauda da aka hada da man zaitun sai a tofa sai a rika shafawa domin kariya daga sharin aljani da kuma wanda yake fama da cututtuka aljani wannan kaɗan kenan daga cikin sirri ko kuma yadda ake amfani da ayoyi na shifa a cikin alkur'ani muka kawo muku a wannan bidiyo saboda ka bidiyo ya tsawo ba za mu kawo muku sirrorin da yawa ba amma ku rike wa'annan ayoyin a gaba za mu yi ta kawo muku bayani na yadda za a yi amfani da ko habbatin sauda ko eh, kuluba ko abin da ya shafi man ko kuma daga cikin wa'annan da mai din ko kuma waɗannan magungunan wanda kuma ana tofa wa'annan ayoyi na shifa domin neman waraka to a nan muke ƙarshe idan kuna son ku rika samun bidiyon mu a masu ilimtarwa faɗakarwa to kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararwa wannan zai ba dama ku rika samun bidiyo mun gode Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum